na wani da a'a karkano wani ta kuka shi ga nan ga nan ya baba wannan rago bakin abin da ya kama don Allah a yi ƙoƙari saboda kudin nake eh ko duk inda ka je ba sai ka je wani sabon ba sai ka je wani sarkin tuke ba ba sai an je ko ta wajen wannan ko shoni mai nama ne zan iya zuwa wajen shi ka je wurin ko ko sulo to ba eh ko su sulo ko dan shi ne mai siya da daraja to ba matsala kamar nawa za a dan sallama ka ga wannan eh, a haka dai ka san da ya wuce 25 to da ka kai kai kai ba ta da akwai magana a baya yawa abin da nake so in nan kenan dama ni wannan duk abin da aka samu kai kokari saboda kuɗi nake so amma duk halin da ake ciki kada ai kasa da goma daga goma zuwa sama amma zan dan iya dora ba dorin nake gudu ba dorin da zai tafi nake so kaka dora wani abu da yawa a damun da rago ba matsala ba matsala kar ka dora wani abu da yawa ba matsala ba matsala akwai mun da rago ba matsala samu alaji dan yaro Tsalle ma yake da alama baya son bari gidan nan. Eh a ya ya bari. Mun fi son kuɗin. Kan ka yanka ta nan ba sai ka fita kofar gidan nan. To ba zai zumba. Yi ta nan. Ina fa jiran ka fa. Ba matsala baba. Lalatacce za ka akwai kuɗin hukumarsa shi zai je ya ce an taya a zo ta fama da shi. Dole ja. Ai fitinan ke. Allah mai iko. Allah mai dawo da abin ya bace kama ka kayan har gida. kaga duk nan fada in na zo to nan gwazar wannan sai in cika kwano kaga dan fade gwazar wannan wala ita ce ne ba gwazar ma zan ya yawa gari wanda ka ga ba gwazar ma zumbalaka kamar wata ya hana kai ne ina gamu Allah raba malin roba Ai, yaro, nan samari ba. Ya hajj. Ya, ya kake. Ya hajj. Ga ka da wani kyakkyawan rago. Wannan na kiwo ne. Wallahi tallahi ya wannan ka shi mai lafiya ba Wannan kyakkyawa ne. Mai lafiya ba ku. Wannan kwakwara ne wannan. Dan dai wajen namu ne ba kiwo ma. Wannan ya samu dusan gero. Ne Ka san wani abu? Ah, na sayarwa ne ko? Sosai ma. To zan yi maka mai kudin gurin haihuwa da hanji. Zan yi maka tsabar tan ta gani tsurar ciniki zan baka naira dubu goma tsabar ya fi dubu goma ba na san wasa na saya dubu goma ya fi dubu goma da dama ka dai kara da wani ai je ka tunda baka san a'a ka dai kara da wani abu yaro ina raba ka da kaya na gode da lafiya a'a ai ka dai kara da ya wanda ma suka da ko da yake karka siya ma to barin je wajen waɗanda suka fi ka kuɗi kai da kake tutiyar kai kana da kuɗi barin in kai waɗanda suka fi ka kuɗi su siya su bani ya kake wallahi to ina kake da shi inda kana da shi ai za ka sayar ka ganna nan idan kana jin tsohuwar dukiya tsohuwar dukiya ce ni da kake kallo na tajiri ne ni cikakke sabar iya taku ne to ai ni ban ganta bane jarmiya ce ni wallahi kashe kuɗi to ka sai ragon nan na sai ragon ka naira dubu goma sha biyar ya fi dubu goma sha biyar na saya sha biyar din ya fi dubu goma sha biyar yaro yaro man kaza da ya jira na narkewa yake to ba za ka dan yi kira na ba ne na kirawo ka ai sai ka dan yi kira na kira bai zaba lalle ka ansa ba a dan ansa ka sayar sha biyar da ka dan kara wani abu wallahi ba zan ƙara ba wallahi tallahi ba zan ƙara ba na na ya mutu kaci ne ga koshi ga kwanan yunwa ga ka ba ka sallama na sallama to to ka san da yake ni bana ba da kuɗi da rana ballantana mm. kuma kuɗi wannan masu yawan gaske mm-hmm. bayan sallar isha'i ka same ni kwar gida idan farin wata ya fito kar ka zo magana cinikin fito da kuɗi idan gari ya bakin duhu haka nake so Allah maka albarka sai ka zo wannan shine ka'ida ta to zan tafi da rago hmm? zan tafi da rago bayan sallar je ka da ragonka ban gane je da ragona ba bayan sallar isha'i sai ka kawo min kwargida sai in baka kuɗi yawwa ai abin da nake so namun kenan namun yawwa namun maganar la'ada bana bada la'ada duk lokacin da nayi cinikin harkar gyaɗa da auduga ni ba ba bada la'ada dan akan la'ada sai na fasa ciniki haka nake gaskiya ni kaina akan wannan rashin la'adin nan za a iya fasa cinikin nan ah, kuma in ka fasa la'ada shikenan sai in daina noma ko sai in daina kirga kuɗi ko ko sai in kori iyali na je ka da shi je ka ba ba matsala bari zuwa dai bayan sallan magana ka lamince kenan ba matsala yaro ya gane gaskiya yaro ya gane gaskiya ya nagode ma da kudin kauyen nan kai wannan rago da mai iki sosai ma wannan da Allah zai maka arziki ka samu wannan ai maka sala sala kai ta ai maka suyar kalwa ka samu wannan ka samu zaure mai duhu an yi ruwan sama an dauke karakuye iyaka iyaka kan nan ma ya gode kai ta gwagura kace in an yi sallar magariba sallar isha'i sai ka samu kwar gida kace kuma magariba sallar isha'i nake idan wata ya fito eh kar ka zo saboda na fi daukar duhun gari wannan mutumin jarababban son san kuɗi ne da kai jarababban son san kuɗi ga wannan yaro yaro? Wato, baba na je da rago. Na ɗan fita ta nan baya wannan ba na ta samun mutane ma wasu suna ɗan ta taya min ragon nan to ta da aka rage mini bai mun ba. Da Allah kaga kana ɓata mana lokaci ina ruwa na da wani sabon mai nama ko abin nan. An sai da rago ko ba a sai da rago ba. An rago tuna an riga an sai da shi. To kaga kana ta wani magana. Ai yanzu labarin nake so in baka yadda aka yi. Ba ni kuɗi sai ka bani labari in eh, ina so in ji. Mm. amma dai da ya gama baka labarin sai mu ko maka kuɗi ka gani ko zai kai su dai kuɗi To ana ta dai ciniki eh. ana ta yi ana ta yi na gaya mu na ci wahala wajen yin cinikin wannan ɗin. Ka gansu ga kuɗi an sai da rago rago dai an sai da shi naira dubu goma sha biyar. Da ƙyar aka samu aka. In ke ka yanzu kaka bai da ni wani wawa ban na ruka. kai ma dai alhaji haka dai haka dai kuke 'yan jarabar son kuɗi ne da ku yanzu dai abin da za a yi uku. ku ta ba alhaji yi cinikin naira dubu goma sha biyar ka ɗauki ɗari biyar ka bani. in tambaye ka don. duk wahalar da na sha. za ka shiru ka ji abin da zan faɗa ko kuwa. ina jin ka. ka ɗan yafa naka ko baka ɗora ba. wallahi wallahi wallahi alhaji. ko ɗaya ba ɗora ba. Ah, yawwa. to sa su aljihu. ai kaga hakan zai ɗan. to ai dai shikenan ko. kaga sai mu je da ni da yaron nan. kaga kaga ba abin da nake da Allah ka tashi ka tafi. ka san shi ɗan sigari ne mu eh, to yana shan sigari to ku je ku. idan ya sha sigari ne ya go sai ta bambami a kai to alaikum ba ni da shayi ya wani ina ba ni wala a ah. ba ni kai ne ne eh ni ne dai ne ya wani eh, in Allah amsa addu'a yi. ba abin da ba za ka samu wani alkhairi kuɗi ga su yawwa Yanzu kake so ne? Ai abin da ya kani kenan malam. Oh. Addu'a ta ce Allah ya amsa. haka ne to yanzu kana son kuɗi ne da babban abin magana a nan gurin a wuri ta su kuɗin ka cire naka in cika ka bani nawa sake tusa ka gani nawa ne ne nan babu guda biyu ana eh sun cika sun cika daidai yawa kuma ni kaga wannan kuɗin eh. ba wani amfani da za su yi saboda abun ma da zan yi da suna riga da na yi na ya wuce dan dai kawai hakki na ne na ga ya kamata karba to kawai su mai da su komai malam ba komai ba komai malam